yanzu ga bawa Allah nan ga bawa Allah nan eh, sani gashi nan da rayuwa ta yi duniya yana cikin tahiya bai san lokacin shi zamna ya kai ba zuga shi nan hamar da shi kai shiga wada Allah yi da shi shi taka da cine ne to haka nan na dun mahaluki na duniya take cikin wannan hasara ta baka san ranar rashin lahiya ba baka san ranar tahiya inda Allah ba baka san ranar da alheri zai zo ma ba baka san ranar da mugunta za ta zuwa ba sai in ta zaka nan yanzu famar shi kai ubangiji Allah shi ba shi lahiya shi tashi tsaye da cina nunai shi tahiya ga lahiya nan ta jiki ta cikin jiki amma naɗa magana a tahi yana neman addu'a ga dukkan wanda ya gan shi bisa gaban ƙasa da wanda ya san shi da wanda ya gane bai san shi ba su usani shi na neman addu'a ubangiji allah shi ba shi lahiya a cikin wannan rayuwa ta duniya duk wanda ka sani abu ya same shi na addan uwarka da zara abu ya samu wanda ka sani shi a ciwo to ubangiji allah ka ba shi lahiya jama'a na duniya duka ɗazu usani shina neman addu'a gare ku ‘yan uwa Allah shi ba shi lahiya kuma Allah ya ba shi abin da zai ci da iyali ne lokacin rabbana atina fi duniya hasanatan wa fil akhirah hasanatan wa qina azaban nari la haula